kashe min dan nawa ina magana rashin hankali yaro yana neman ya zubar da mutunci da darajar gidan nake cewa ba da hankali an taba shi eh, lallai mutuncin gidan nan zube wasa kuma na nawa da an auro matsiyaciya ta haife ka ke ke ke ba ma son rashin mutunci a cikin gidan nan kin ko ba ma son rashin mutunci ƙarya kike billahi nazi ƙarya kike na sha gaban ki sannu masu gida yawa ki ha kina da bakin da zaki mana goren gida to goren ga miki dinkan yayan mai auro ki muke cin dole gidan nan da haka ba wani abin da zan yi ba kawo kar ka saki ka raina mana kuwa idan ba haka kuwa me za ka yi na ce me za ka yi amma sai wani na ka lallai wato yaran nan na fahimci wuyan ku yayi kauri a gidan nan ai ba magana kaurin wuya bane ko rashin mutunci abu ne kuke ba akan gaskiya ba kuma dole ne a gaya mu dan ba tsoron ku ake ji ba kariya kuke kai idan ba wanda ruka ku ba mu da mutunci da mu za mu magana a gidan nan ki ba wani ya ni na tuna da shago Allah sarki sannu Wayo, an da ji kunya. Kana da mace da mutane baki. Mhm, mhm, aikin wofi. Aikin wofi a gare ki kai. Mhm. karamci da mutunci irin na gidan nan shi kuka juya shi zaman da yake zo kun tallafa gurin inganta ko kuma ɗaukaka karamci da mutuncin mu kenan to na ga wannan kar a sake sake ganin kwatankwacin wannan a gidan nan an ji mutum din nan tare da wa'annan yaron da na gaya mai shi inda na gaya tare to ai abin da ma yake ma ya fi karfin ya fi karfin kanshi da kanshi ma wallahi in ya fi karfin shi mu in Allah da ba zai fi karfin ba dan mun san yadda zamu iya bi shi ko da yake ya san suka kawo shi su ne su ne yanzu baka ji daga yi magana sun zo sun faɗa mu da faɗa sun hau wato mun taba kwai ko ai wannan munan matar ita ce kadai ba ta so ta yaran nan to kuma ni a ni da baba ma zai tama da hasiya a masu gidan can daban sun je sun zauna wallahi ka gane wani abu ne in dan ta baba zai yi haka amma ai abin jin wannan baban nashi ne haka ne wato ya liƙe bai da kasancin gam haka ya liƙe baba ai ba zai nasara ba ai alhaji fita bata kama ka ba don a gaskiya ina da shawara da nake son yi ran maza ya ɓaci to alhaji me zai hana ba za ka yi ƙoƙari kai ma ka san abin da ka yaga a wurin alhaji in ya so ya baka ɗan abin da zai baka tun yana da ransa mu tattara mu tattara mu bar gidan nan ake baki san komai akan dukiyar alhaji na ifu dukiyarsa ba karamin mai yawa ba ce ni na san abin da zan yi a'a ba alhaji wai yanzu idan alhaji ya mutu ka san fa yana da magada riɗa riɗan samari guda biyu kana jin za a baka wani abu wallahi ko sisi baka da shi so nake in kau da hankalin alhaji kan dukiyarsa komai ya dawo hannuna a nan sai in san abin da zai yi ban fahimci me kake nufi ba me kake nufi da wannan magana idan duke ta dawo hannun kin ga anan zan kwashi abin da nake so nai oho to yanzu ai na gane to Allah ubangiji ya ba mu sa'a sai ni azama to muri kin san karamin almajiri shi yake Allah zai waye manya manyan sai yawo hagu dan haka ka da kai sanya in ba haka ba kwado zai maka gaba a da ce sai ka dawo saboda haka ba abin da zan ce da allah sai godiya musamman yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimake ya baki ikon tallafar yana Allah ya wani abu da za ka ce da ka za ka gode wa Allah to sakamakon wannan na ji daɗi Allah kuma ya saka miki da alkhairi roƙon da nake wa Allah ya sanya yadda kika ƙoƙarin haɗa kan 'ya'yan nan Allah ya kama da ni da ke da su da a gidan rahama ko me suke tattauna a gona ga tattauna da iyalin nashi suna ciki suna da sauka ke ma na tabbana yanke hukuncin zaman ki wani kyauta sakamakon wannan abu gara ma da Allah ya shigo da ko a yayi da <laughs> yanzu nan baban ku yake cewa zai mun wata kyauta <laughs> stress ah, to shi kenan tun a gaban su za a yi shi kenan mm. amma dai gidana a estate dina na baba da na baki ah! to takardun da su juya da sunanki to na gode Allah saka ya to gode shi ya ji shi me fa musulunci alhaji yana cewa ya ba kyautar da shi da ke eh, ya aure eh. gaskiya <laughs> to um, maganar aure sai da ni maganar alhaji abin da yi zai kenan ki duba fa ni nake ta wahala nake ta kai kawo akan estate din nan amma kin ji an gama komai ya dauka ya bawa hajiya alhaji ai tuntun kai kai sanya eh a usman ka ji ya kuka da yarinya ka ji gaba kunya ta kaba shi sai da na gaya maka na ce ka yi kokari kai ma ka yaki rabanka a cikin wanka kaki ka kyale ka ce wai kai mai gaskiya to yau ga irin ta nan baba kawai mu kwashe kamun mana mu bar gidan don gidan dole ne kai in ana yakin sun goro ba a saurin nuna batin rai kai yaro ne baka san abin da ake ciki ba alhaji ni ko muka tambaya wai ni daman haka yaron ka yake da kuɗi ne har ya iya yin kyautar estate hadisa ai wannan ba komai bane a wajen alhaji kin ga yana da kuɗi ya kai miliyan 300 a banki banda gidaje sun kai 500 a garin nan Abuja batakot. ina da gidaje don ya kyauta wannan ai ba wani abu bane wajen alaji to abin da zan baka shawara shi wallahi wallahi ka nike to kai ne ka nike ka kwai ka kwashi na ka ka mun ba haka ba wata rana wallahi sai dai ka sha da duk inda za ka kurɗa ka kurɗo ka tabbatar kai ma ka yi girman ka tashi ka zauna shi da aka abin da fi ka gata abin shi kai da kake dan uwan shi na jini billahi da zai yi ce idan na yi da shi ya miki wallahi da zai duk duk sai inda karfi na ya kai wa ɗaya uba ɗaya wasa ce ka tsaya har wata matar aure ana maka wulaƙanci ana kira ko duk ka ji a kan a to ai cika bakin imani ce kun ta shi kenan sai gunda Allah ya sha Allah yanzu ne ya kamata mu fara zuwa inda ta samu kawai ya za ki ce ta inda ta samu mu je shopping mall ko mu je park ko kuma da ina ke gani ah, shopping kuma eh Adishan Zaguri. Allah. Um, kin san kusa nake cewa shopping? Saboda mu je mu siyo kayan auren. Kayan aure? Of course. ka cika son wasa wallahi da zulaya. No, wallahi ba zancen wasa ba. kin san naji sabu suna magana za su sa ranar auren mu tsakanin gobe kuci au what wallahi ni ko ba ga yanzu wallahi bai kin san ke wace ba su ga yanki ba shi tsakaninka da mai sama Allah ko Rasulallah so kana nake yi da kide na nuna damuwa dan san can cikin zuciyai da dewa daure ki tashi tashi kana magauta sai sowa na sani jira suke da mi yau batawa ta so kan kiyo dagawa sassauta dole ne a ce mana san barka masoya tsakanin su lala kwa inda ko sa'insa. girma kai ka san girma kuma kai ne girma lallaba bi ka dace da girma da yau dan yau tsantsar kirani kin ga masoyin da muke buri manzo wata hasan barka soyayyar masoya sai da ya aikutance tun kwa tsakanin su lala babu inda ko kwa sa'insa. wannan ita ce hajjara da nake gaya ba eh. hajjara wannan shi ne yayin da nake gaya ba wacce kuma amurya ta hakim lafiya to kuma mata sai kula da shi ki san muna ji da shi Allah ya ji Kuma ba ki da shi ko mun kwata za mu shiga ciki kun gama kwasa ne Nara. Sai na zo amarya. Ka sai ka. Eso. Es brisa. Ay, ah, a ver qué se va. Yawwa, fara dama na so ne magana da kai. ina ka. Ina so ka sani cewa sara da sassaƙa baya hana gamji Duk wani shiga da fita da kake don ka samu kujeran zama a wajen yayana ka bata ni na sani. To abinda nake so ka sani baka isa ka shiga tsakaninmu da dan uwana ba don jini jini to hanta ka gama to barin gaya maka duk da namiji in ya isa da nema yake ya nemi madafar da zai dafa au ga madafa nan ka samu kana neman ka haɗa auren jami to fi fitsari banza ne ka zama ta yi mana usman ya usman me yake dan shi shirya mishi ne hmm. me nake da shi da zan bashi bacin ka san cewa mu ne ba mu da komai a kan dan nasa duk abin da na sa a jiki na kai ka aiko min da su kuma suka ce min ni me nake da shi ma da zan bashi da zai san cewa an bashi abu to dan kika mishi addu'a ma kacal ta shi kuma kowa talaka ne a kisa raina home. ba <laughs> I guess good. Get! Get out! Ira muke da ila. Ira? Tsariya na son Ke ka ka gane kanka kana sa gariya ita ma tana yi kuma tana sa san ƙara ganin ka da wannan mota a wuta a zuwa wallahi tallahi ba zan yi da ba. Na na ga ya faru? kika shigo ba yaya bane ba ba yaya bane ba ina zance da su da sai sai na ta bangana da kore shi ce tafi kullun yarinyar nan ta kawo samari nan kai kake koran su ka gan shi ne kaka wannan iska ne ya jingina jikin mota ya wani rike ki da motar ga wata galila ya sha ta sauka kasa ko shi a zuwan ɗan to ko kai zaka aure ta ka kira zan aure kanwata akwai abokina da yake santa kuma ta san shi da walakin mana da walakin gora amiya to bari in gaya ma abokin ka na ni ba na san shi ni su jes nake so ka gane wannan abokin na ka ba na san shi kada ba na san shi ba na kaunar sa dan haka ban a aure wanda nake so ka gane ni ba na san shi don Allah don Allah ina roƙonka ka lallaba ta har Allah ubangiji ya sa ta je ɗakin mijinta don Allah don Allah kenan ka in ba dai kuna so ku samu to shi ba dai ta kusa kare ba da wani iya yi da wani jan aji an kusa ya sallama da shi ko tunda an kusa zuwa gidan miji ai ko gidan mijin ma duk gida ne duk ɗaya ne gidan mijin ma gida ne ba wani abu umma usman ko ya ce zai zo an jima da muke shi mm. to sai ki tashi kiyaye ni wanka ki shirya kin san muddin ina zaune a falo ya san kunya ta yake ji ba zai biyo ta nan ba saboda kunya da yake ji tawa ko ni dai san shirya ce kuma zan koma A kuma da ba dan jima. Dalla gani. To za su yi. Ya, yamma take ba to shi ne dai yanzu ba tare da dogon zance ba wai tsayawa ne ne tunani na hanga kuma na hango yawwa na ce to tun dai usman ya riga ya samu da zai aura me sai hana shi kuma su dais a cikin wayannan biyan ya zaɓi ɗaya ko da ita wannan babbar ma haba hajiya haba hajiya ai ni ba sai an kawo 'ya'yan ɗana matar da zai aura ba shi kansa Usman din da ya aure ka masa gida aka yi ya zaba shi ya ga a barsa ya darje ya zaba dan haka shi ma haka za a bar shi ya darje wacce yake so ba sai kin ka ba sai an ka masa gida ba kin ji ko ina zuwa gashi a yi mota a cikin komai mun gode yanzu ka ba ku dubu ɗaya taimu ku wulaƙanci ku ce kun gode hajiya gani ne abun alheri ke mana abun arziki ke mana za ki rufe min baki ko sai na fasa shi mu da muke fatan ku auri ɗanta inda duk da cewa ta su kuka shigo sai ku je aji a ah, driver ne kawo a haka ake ba ta abin ko zuciya ba ku da shi ku kawo ku kawo ku kawo ku tashi ku fita ku fita ku fita ku fita ku fita ki kike cewa hmm, ba ki san dalilin hana su ko da suka yi su ga ce gajen haƙuri shi ya kawo wani mai kashi ba gaskiya ne aka bari ai za a ga ya to kin gani <laughs> to alhamdulillah am kabiru na mai usman abubuwa da ake ci today hikima dai da na tara ku alhamdulillah na mai matukar farin ciki bisa ga yadda allah ya raya mu har ya nuna mana ranar da usman ya zama magidanci to kuma ku ne makusantan da ya kamata in bayyana a gaban ku don ku zama shaidu bisa ga abin da na yi niyya ko na kudurci a rai da zan shi? ko dai akwai gida wannan da na gida sabon Usman na kai sannan akwai mota cikin motocin nan da aka kawo to guda daya na san zukata za su yi tafakkurin shin me kuma ya kamata a yi wato abin da ya shafi aiki ko a sana'ar da za a yi don samun abin da za a rike auren. Haka ne, haka ne. To, duk da aka kasancewar ka Usman mai kwazo wurin aiki tare da mai da hankali bisa ga ayyuka to nan ya tabbatar ko ya bani dama na in shaida na baka ina kamfani na wannan na 77 to su na baka haba alhaji yanzu wannan ka ta fara kamfanin shi ka bashi haba to shi kuma su da ba me aka yi masa haba me ke fara ne na ban taba zaton ko bayan raina za ka wannan da baki ba gaskiya ta faɗa ya duk wannan shayin wa gemu abin kai na makogoro ba za ka rufe baki ko ba idan shi wannan zakare ne bai san abin da yake ba ya faɗi wannan da bakinsa ke ke faɗi wannan to kaga usman da kamfani da duk wani tsarin tafiyar da kamfanin da yake ciki tun daga kan manaja da motocin kamfanin da motocin ma'aikatan da motocin kayan aiki da duk injinan kamfanin dukkaninsu sun zama mallaka ka babu komai ba hasali ba dai tuntukan nan na canza ba suna na bane a kai suna kai kuma sake jan wani isa su motsa ya ce mara. Kai kuna gidan kauta. a bambanci ne a wajen tattauna ma annabi to ai ni abin ne da ban mamaki ni ba a kirawo ni ba kai ma ba a kiran ka ba su kadai suka yi kungiya suna tattauna abin da suke tattauna an ya ba cutar mu ba za a yi ba amma ai ba za su iya ba samun bugan su to shikenan idan ta yi tsami ma ce haka kawai ina dalili yaushe ma za a irin wannan dare wallahi tallahi ba zan taɓa yadda ba hajiya me ya faru hajiya kuma hajiya duka me bai faru ba hmm? me bai faru ba ah! wai ki duba ki gani kamfanin alhaji na simintin nan da igina wanda ko aiki ba fara a ciki ba mm. wai shi ya ɗauka wai ya mallaka wa wani simintin haɗina gani ya ba suna za ta janyo na rashin adalci idan aka yi usman haka ba bai wasu ba shi kuma ba ni ba na taɓa ganin wannan irin abu haka na yi son kai ba tunani ba ba tsari ba a wannan gaskiya bai dace ba ki ce ba ba ai ni wallahi kin san Allah hajiya Hadiza akan wannan magana mm. akan wannan zancen kamfani da zancen su dai na rantsi da Allah duk inda zan shiga sai na shiga sai na ga inda karfi na ya kare tukunna eh to mun kin yi haka kin yi adalci ah. da dai duka na ke ha ya za a yi min haka kamata ba wallahi wallahi karki yadda kake so mai yadda shi din me banza a banza ta mai yadda Thank <laughs> 你。 To malam me yake faruwa kuma? na san hankalinka ya kwanta saboda usman ya samu kyautar kamfani so mun taba ka gani ka jira abin da zai biyo baya wallahi sai na kunno muku wutar da sai kun rasa yadda za ku ta gobara ciki wutar daji ma ta kan kunnu Allah ya kawo abin da zai kashe ta ballan kai to mu je zuwa za ka ga abin da zai faru kai ka je ka dawo za ka same mu inda ka bar mu Allah ne kadai kawai ya isa mana hukunci amma ba kai ba tashi ka bani wuri ko kuma mu sa mota in bige ka isa wannan aljani zan zama yanzu dai ka gaba wannan bane kawo ka ga wani abu na ɗan suma a hanya nake ɗan kama ai ma ne kaɗan ne nan da wahala haka a haba kamar a can ka matsa matsa ke da Allah wannan wani irin abu ne kin zo kina yin fito ban gane ba kaka to shek baki aka kawo ma ne ita Allah mutane shi zan buge ki a nan wajen dai na gaya ma ni ba na su abokin ka ni su des nake ba na su abokin ka su des nake so na gaya ma eh ka kyale ne an yi abin da raina yake so dan Allah da Allah ka kyale ne ni su des nake so ba na su abokin ka kaka ina ji ma gashi bari in je in duba ko shine har yanzu har yanzu ne shi as ba kuma ya nuna ki za ki kin a yafa mana wallahi wajen sanyi nake to wai ya za a yi mu shawo kan yayan namu ne ina abun ya ishe ni wallahi ban san da zan yi shi ba amma ni a gaskiya nake bai isa ba ya hana ni yin soyayya da wanda nake so kuma aure wanda nake so ni gaskiya ni kawai bai isa ba ne ban isa ba ko yau zan tabbatar miki da cewa sannan kai kuma na gaya maka baka ci ba kan ƙara ganinka da wani dai a tunani na auren kawai kan su kuma rashin fahimta ne ya sa ake gane kuma ni ba ya gara har idan kana ganin ni da ne ko ta ka ce ta turo gidanku sa tun da aka yi min kyautar nan na gaida ke ba kya son amsawa ba kya son kula ne fishi kike da ni kin san yadda fashin uwa yake akan ta ha ba na son yawan surutu ba na son yawan magana idan kuma kana son kunnen ka ji maka abin da zai dame ka ne to bismillah saboda me zai dame ni ba na sa akwai abin da zaki ga mun da sai daga mun ba haka ba ne so kake kaji to ai sai a gaya maka don ba tsoronka ka ake ji ba a'a kin ga dan Allah ya ji ya da Allah kyale ni ya amma ranar wanka ba a buyan ci ka taba sanin irin tsangwama da wahala da juriya wadda ɗa yake fuskanta idan ya taso ba a gaban mahaifiyar shi ba ba zan iya sani ba saboda ni a gaban tawo mahaifiyar kuma a gaban ta na tashi <laughs> lalle yaro yaro ne bai san wuta ba sai ya taka ta usman yaya umma ba mahaifiyarka ba ce ita ce ta ɗauki nauyinka ci da sha da sutura tun kana dan karami har ka ka baligi haka me zai hana ku ba za ta fishi da kai ba saboda za a yi maka kyauta ba a yi wa dan cikin ta kyauta ba dole ran ta yi baci wace ce mahaifiyarta hmm. tambaya kake ko neman sani to idan kana so ka sani sai ka fara tambaya wahalhalu da ɗawainiya da aka sha a kanka tun fil azal Ya da ganku da akwati haka? Ina za ku kuma? Tafiya ce ta kama ni cikin gaggawa. Shi ne ce bari dawo da ita gida. Ah, ai da ka bar ta ma can gidan Usajiya da can da nan ai ɗaya ne. To ai ba ɗaya bane. Saboda yau na fuskanci wani kalubale daga wajen hajiya wanda ban taɓa zan fuskanta. An yi min gorin abin da na sa a an sanar da ni wani sirri da ban taba sani a rayuwata. Jimar Usman, ke ɗauki akwatin ku ce. Usman, tun fil azar na so a sanar da kai wannan sirrin, amma mahaifinka ya ƙi. alhaji ni yanzu abin da ke damu. ban san dangin mahaifiyata ba ban san yadda za a yi nemi su ba wajen wasan ji ta ina zan fara duk ban sani ba karkada akwai yadda za a yi tashi mu wallahi sai da ku nemi wani wallahi tallahi ku bashi ba dani ni ba ni kuma wallahi tallahi su dai zan auren kuma ba kama wallahi tallahi zan kashe kaina haba yan lele haba yan lelen kaka wanne ne yasa kike wannan mummunan huruci eh? haba karkus Allah ki share mata kawai ka share mata kai ba fa haka ake yi ba bari ga maka bala ba haka ake yi ba ni ba ni san irin wannan ba haka ake yi ba to ki haƙuri kin ji ki haƙuri kaka ka ban da ita wallahi ɓaɓɓalla ta a wajen nan ni ga ka kashe ni ka kashe ni na ce awa kan ki haƙuri ki tashi ki tafi ki haƙuri kin ji ki haƙuri kar ki damu kar ki damu tunda na ce maki ki haƙuri komai zai daidaita ki haƙuri ki kwantar da hankalinki in ba so kike na hankali kuma ya tashi ba

kan faki ba zai waye zai fada mutum fada wannan magana to wai yanzu ina ki ah, to shi yanzu saboda Usman har wani abin a ce za a dinga zuba ido kansa ne yaron da baya ki ne kowa sani abba babu inda ban nuna shi har ta shara ce ya tafi yawa duniyarsa aka dinga kiransa muna ba shi hakuri idan gidan da ya dawowa ijara ba ta shi tafi abba har ta shara ce abba ba ya Allah Hajar, dan Allah ki daina kukan nan. Ki dawo abinci ki ko ki yi kuma ne. Kada bulan ni na kyama. Ba wanka da ciki ba wanka. Ba wanka da irin halin da nake ciki. Ba wanka. Ina so ki fahimci wani abu. A duk halin da kike ciki, ni ma ina ciki. ko ba ki karɓi soyayya ta ba wannan abin da zan miki da nake miki shi zai nuna ina son ki so na hakika ka sani ko cin abinci ko shago a tare da ni me zai yi ba in ba su da a tare da ni yi haƙuri shi ma yana son na san cewa yana so na amma kwanakin da ban gashi ba da bai so ba na san cewa ransa ya ɓaci akan wulaƙanci da yaya yake masa karki da za mu zauna insha Allah kuma za mu tattauna a kan komai za a sasanta ni dai ki zo abinci ki ci <laughs> kafin ki auren ai ba ta da kuke da shi ba ko ba abin da ya same ki ko to na ga yanzu dan kun yi aure ko baya nan ai ban ga wani abin da zai same ki ba ba umma da kayan aure ko ko barci ba gama ci ba a ce ya sami bayan ya shiga irin wannan matsalar aikin gado da ne in damu ba sani ba wannan ki ɗauka kamar jarabawa ce ga ubangiji daga wurin ubangijin ko shi ke na ji na gode Allah ba ni ikon sarki ke wani ko da

ba inda za a fita da alhaji na fuskanci tun da alhaji ya kwanta jinyar nan kake shiga kana fita kana jin daɗi a cikin rayuwarka to don haka ba inda za a kai shi kuma duk kula da kake ina sane da ita ka jin gaya maka kuma hmm. na fuskanci ba baki da kunya ko iye so ki alhaji ya mutu don ki ci gado ko ah. kawo a gaba na kake gaya ma'aikata bakan magana babu karama to in ba zo ne ai namu ne ah, ba naku ba ne saboda haka mun yanke shawara babu inda za a kai shi nan najeriya shi kenan ka idan ba za ka manta ba akwai lokacin da na ce ka bar ni da mutanen gidan nan sai na san yadda ne ne kutukutun da na farraka su gaba daya amma daga baya me kace ni ba za ki iya ba Hadiza to daga bisani fa kalma ɗaya na furta duk na tarwatsa gidan nan gaba daya maganan cikin haka ne kai Hadiza ke ma baki da dama <laughs> ah, ka manta kirari na ne bare kututu mugun ice to me na bayyanawa eh ai ba sai kin furta ba abinda za a yi kin duk mutumin da zai ce ka saki akuyarka ba tare da ya taya ka kamo ta ba a hakikanin gaskiya wannan ba masoyinka ba ne son zuciya da azizanci irin na ɗan adam ya sa na furta maganar da ta share hasken gidan nan samun saukin wannan abu shine a nemo usman kaga alhaji duk gidan nan ba wanda alhaji yake so sai shi sai usman da haka shine kawai samun sauki a tattare da mu a ce na gaida alhaji ba eh, na koma zan koma in tun yanzu to ba da ya na ce na gaida shi na gaida shi ba da da daga ina ah, daga abuja nake to to a alhaji ne ne usman dan gidan usman wallahi abu wannan yaron baya da kunya gaba daya in ya daina ka ni kuma sai ka shigo mana haka da gudu in ni kun sani ni muna tare da ku wannan ba to a mahaifiyarka Allah ya mata rasuwa Allah ya mata rasuwa ga hoton mahaifiyarka ne wanda ita ce mahaifiyata Allah bai ku gana ba sai haƙuri ta samu rashin lafiya wanda yake rashin lafiyar ba mai tsawo ba ne shi shine abin yi don mai rai mace shi tunda ta fara nuna a hannunmu ka samu ka sai mana gida haɗaɗɗe don ƙararri son kowa ƙin wanda irinsa mu koma can da kenan ai na riga na kammala wannan shiri tuntuni ba komai yanzu abban je yi cinikin mota kenan a Amir ya me zaka jira kuma tunda babanka ya ce go ahead in ji bature an sai ka je ka zaɓo motar da kake so ka zo ka murza ta a titi ka birge gayu. an gama Dan lele. Duniya <laughs> sabuwa Allah ne ba mu Kai, mun sha gwamna. Me yasa kuke yawan faɗa tsakanin? To ai yayi wannan yaron shi ne ke da kana ta shi da kuma. In ba da haka wani ina rana ma ci. Ya Allah da Kullun shi yake takura shi yasa kawai. To gaskiya kun gani da su ne sai ba haka muke. Kan ba. Sadaka kuma ana son da ɗaya eh, ku haɗa kai kawai da kuma ta ce kuma. Ika ce. mitin ake yi ne ba wai ba mitin ake ina ba su shawara ne game da yadda ya kamata su zauna da juna saboda na ga ba haɗin kai tsakanin su sai ka tashi tsaye sosai akan wannan takardar samin shine ake ji da shi shine shine takardar takardar ba alhaji yanzu samun ne yake da laifi ga babban mai laifi nan da yake karami kuma yake haikewa babba ba alhaji ana ganin duk da ba ni na haife su a ya'yan daga baki ɗayan su na wani wannan kalmar ba yana son kullum kike nuna min ba ke kake su waye ne san ba ke kake su ba eh da na gode Usman za mu tafi ubani eh sai mun dawo eh, eh Allah dan haɗu da su eh, eh na gode ashe kuma hajjar tana mun kamar da mafi su da su da ni da shi ba ɗaya ba ta da ka sai ta yi kuma sai ku haɗe kun ga an samu kuma to ya mai shi lafi ya za mu je abuja amma bari ta sai na kammala na koma sai na asibiti ta Allah shi kan kaga abu yanzu abin da ya rage mana aure tunda kana da kuɗi kana da mota kana da gida ko ba haka ba haba mai kalina da kikin fiye zarbaɓe ne ba a ba ne ba gani ne abin da ya kamata wanda ka faɗe shi amma kya yi haƙuri a yi bikinmu da su da su ko a kina tunanin su da zai magana a wurin yanzu ba kya tunanin irin halin da suke ciki me zai hana in dai akan wannan mahaifin nasa ne kawai ya gangara shi kenan sai a shagalin biki kawai halina da keke fiye keke da keke ban da kai me zan raga na fi zan tsaya na fa wani ɓoye-ɓoye ai barin kashi a ciki bai maganin ki faɗa abin da ke ciki ƙwarai mu mu kusa ma <laughs> Allah shiga arziki ci da farfesun 'yan shiloli Yeah. I'm going to suna tara dan uwana ne da mahaifina to yi karfin haƙuri na na san wato gaskiya mun sha wata gani na su dais kuma lokacin zartar akwai wata faƙa da yi wato na tana ta lokaci sai ta gaba daya a hankali na tashi to ya ne ke cewa cewa ki soyayya in za ka so dan uwan so shi tsakanin ka da mai sama Allah ko rasulullah kai haƙuri mu ma ayin uwanka ne ba ku sani wato a gaskiya a karamin taimako a taimakon me fa da ta haɗa da ke mana <laughs> haka ba ni dariya ai ka san an ce matan mutum kabarinsa kuma wani baya auren matan wani ka san da haka haka ne to Allah za ka godiya ba shamsiya haka ne kuma wallahi mafarki na tunani na gaba ɗaya da hankali na ba wani abu bane da buri na cikin zama matata zalika zo ke eh ga ni na ah, makaranta ɗaya muka yi da su dai. Allah sarki sannu. na ji wai mahaifinsa ba shi da lafiya shi ne na ce bari in zo duba jikin nashi a jiki da sauki an gode madalla hajja ki daina tunani Allah ya yarda zai samu sauki insha Allah na gode na gode da kyau sannan Na za ki tafi? Eh. Na gode ko? Ki gaida gidan. Allah ku Allah Allah Allah. Ba ku ne? Lafiya don. Zagitiya, sami yarinya, lafiya kalau. <laughs> Ni kuwa yanzu na kwanta da Hassan ne bacci wallahi sai wannan zance ya faɗo min. Santana ne taɓa miki dai kwanaki. Dan Allah dan annabi ki hanga ki hango ki. Wani zance ne dan Allah wani zance ne. Wallahi zance ne ko ki tsaya da dalla in miki shi. Kin san ita duniya kana tare da mutum don ka ga shawara. Duniya ma dole ka dinga haka. Maganar ah, Shamsiya da Sudais maganar aurensu. ki gaishe su ki tafi ne Allah eh, to Allah Allah Allah ki gida eh, eh. kin ga ban san cewa ke dabba ba ce sai yanzu yanzu mijina ya kwanta rashin lafiya baki taba ce masa yaya jiki ba baki ganin kika yi min jajen cewa yaya mai jiki ba amma yanzu kin dauko zancen auren su ina ruwanki da shi wai me ya miki zafi da wannan yaro ne ne kan ki yake ko kaya ne balle ki ce miki nauyi ba ke kike ci da shi ba ke kike sha da shi ba ba kike masa sutura ba wannan naci na menene ne da kika dace sai yayi aure ne ina ruwan ki da shi ne ne eh? ni yanzu na gane kuskuren ma cewa da muka hada zuri'a da ku ai kun kuskure muka yi haba hajiya umma hmm? shi na ga dai yaron nan da ya dana kowa ne ba hmm? kuma zaman tare dole mu dinga yi wa juna tarbiyya ana kuma ba juna shawara dan nan fa gardin din nan fa ki duba ba yanda yake fa saboda Allah idan ba a yi masa aure yanzu ba sai ya je ya aika aika hmm? kuma magana ciwo da kike yin ta yanzu dan ban je na duba mijinki ba shikenan kuma to ba zai samu sauki ba ai idan ban je na duba shi ba idan Allah ya ce sai ya samu sauki in duniya za ta haɗu billahi sai ya samu sauki haka kuma in na je na duba shi idan Allah i ba zai warke daga ciwon ba wallahi haka zai ci gaba da ciwon sa har mutu a cikin ciwon sannan ai tana da daɗi to tsaya an baki labari ni wannan duk wannan shirman da kike ba shine damuwa ta ba ni ciwon mijina ne ina mini sha sha sha kawai wannan matar mun gyara mata zama cikin gida wallahi sai na biyo likita bayan gida Magana nake so there's very wani irin laifin na yi mali da na cancanci irin wani wulaƙanci da kake babu komai me yasa ka daina zuwa gidanmu haka nan me yasa ni daina ganin ka bari gaya miki dai gaskiya tsakanin Allah na farko dai ciwon mahaifiya da ke da ni nake kula da shi na a kaina na uku kuma matsalar yayanki dai takura min a gidanku shi yasa kawai na decidin ni wannan bar zuwa gidanku su dai na ɗaya da na bi uzuri na amma na ukun ba uzuri ban domin ka san cewa ba laifi na ba ne. to ya za yanzu gidan ku yayin gida wani ɗanta miki kai ba zai yi shi sai da sadin kawai gwanda ni na gura da zuwa. Sudez. Sudez. Ki zo te iludir. ba yaro ba ne ina roƙo ka je ka gaya wa mahaifinka don allah dan annabi abubuwan da suka faru da sun wuce babu laifi ɗaya daga cikinsu har mahaifiyar har ta koma ga allah tana maganarsa yadda take magana ka kai ɗanta gare ni saboda haka nan don allah ya kamata ya da kyale ka ka zuwa kana zuwa kana taimakawa waɗannan ɗan uwan naka kana ba su shawarwari kamar yadda daga kana yi Allah shi ma Allah ba ku ne ba kaka da yanzu ba ya zama dole ne in koma saboda mata ta na ci kanin na ci haka kuma ba mahaifin amma insha Allah ko da na ina da kasu kaso kuma su ma za su da kaso a can da you. so dan uwanka so shi tsakanin ka da mai ni sama Allah ko rasulillah soyayya in za ka so dan uwanka so shi tsakanin ka da mai ni sama Allah ko rasulillah gaskana babu inda ko fasalinsa gaskiya yanzu na janye don hajara yar uwata ce kuma ya kamata in so abin da kake so amma in dai har kayi haka to ko kayi zurfin tunani ko me kace bara ci ai so right kawai kakus ida ma tun fil hazal aboki yana kyauki shi na gode ya na gode yusuf amma akwai abu guda daya a su da su na ce mu in har ba ku samu fahimtar juna ba gaya yaushe bai zai iya aure shi kenan ina da mai sauki ne a sai ki bana adresin gidansu ba sai mu tafi tare ai ba kai dai ka mu je mu ba shi ko amma ka so na bala ni da da daga ra'ayin ta baya kai na yi da soda da samaila a kare an gwara umar gutu ba umar gutu din nan fa ni haka haka ne kenan shikenan Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka gaba ɗaya kaku yanda kuka kan ni don ka daina ce mun ni menene kaku ne kaki yanda kuka haɗa duka yadda yarinyar ni ana ta jira ta musu da duka alhamdulillah yadda kuka hada kai Allah ya muku albarka wani mun karasa ba kuma don Allah tashi a kai ni din na gaji aba dai kakan nan kai za a to shi ya ke duk wannan magana da kike ai ina usman dan shi ai ba shi ba shi kadai su dai dai ɗansa ne ya ɗauki alhaji ne dan ya kai shi inda zai samu kwanciyar hankali duk yadda ka so da san alhaji ba kamar su dai batun da shi ya haife shi ke abinda nake so ki fahimta shi ne duk wannan abin wani abu kuke ba mu a cikin kuɗe a dukunkune a murɗe ku fito fili ku gaya mana gaskiya wallahi wallahi allah ɗaya kenan idan har ba gaya mana inda alhaji yake ba idan ma zuwa aka yi aka je a kashe shi to billahi da zila ila illa sai mun dauko kwarar mataki wanda ba za ku ji daɗin ba to ke dangin sa ne ko menene dan sai mun ga yayin na kafa dan sai ga matakin da billahi da illa huwa ba za ku ji daɗi ba kwarai da gaske ba kashe shi aka yi ba ba kuma wani wanda yake da niyyar kashe shi sai dai an ɗauke shi daga cikin ƙanyen mutanen da suke da niyyar kashe shi cusa kai ba kwarcin kai kuma awa wannan magana ce da ta shafi gidan ta shafi yan uwa don me zaka rinka shiga kana batsewa ina ruwanka a cikin wannan magana da gidan nan da gidana babu daban da yin suke a kai wai kai dan uwan alhaji na jini ne ko ko bare ne ina ba ai wata ta jini ba ko ban menene kika da ma ki ba aka yi ba kin ke kin yan uwansa ta ke ma aka yi kamar yadda aka auna sai mun zo mu da kuma ci eh ni ban saba wannan ba ke da kika saba sai ki je ki rike dukan mijinki ma ba wani abun da kai sa kai gidan nan matsayin na raye gidan nan gidan yaya nan ma'az ina cusa kai da babu jini ni ban ga da ni za ka ci lafiya kan komai muka zo ba mun zo ne mu baka gurin baka guri kuma a roƙe gafara akan abubuwan da na dinga ma baya akan kan wata duk sun wuce a ya wuce wallahi ai babu komai wallahi ni dama abin da zan ce idan mutum ya laifi ya gane laifin shi sai a yafe ba babu komai wallahi eh, ni ma baba ne ya aike ni wallahi shi yasa ni ke sauri amma insha Allah yanzu Allah kan zaka ji 这个我们切开来。 sai ne wannan dukiya ta yaya na ne kuma wannan jinya da yake kowa ya san cewa ba tashi zai ba kana bakin ciki ne kawai dan gidan nan na hannuna da haka ba wani abu da za ka yi baka isa gidan nan ya dawo hannun ka ba mutukar na raya kai karamin alaki sai ka je ka nemo inda wanka yake wanda ma'aikata ta kore shi sannan za a raba gado a gidan nan ba haka ba ba wanda ya sai raba gado a gidan nan matsayin na raye shi yasa wato aka haɗe baki aka ko dan wanka saboda a ci dukiya ko munafukai a zalimai Allah ya kwana asirin ku muna nan da rai ai da waye mu ma to ba wanda kuri to in akwai wanda zan wa ya kuri ba kowa bane illa matar makircin ki da kissa ki suka kuri daga gidan nan amma alhamdulillah sun zama yana wani domin na je na gano inda dangin ashe shi yasa su gais ya dauki al'arji ita kuma shi mu san inda yake ba kai abu ta mana dan wani an ma jiran sa ne abu ta mana dan wani idan ana so a raba gado a gidan nan sai na ga gawar yaya na in ba haka ba wanda ya sai raba gado a gidan nan matsayin na raye wani ya fito mana dan wani mu ma ainihin jini ne a sarakan gado to ku bari masa ya mutu sannan ku ci gadon yaya yaya sarakan gado wato mutanen zamani sun lalace kamar yadda kai ka lalata kanka a ce zamanin nan ya zama abin da ya zama ɗan uwanka na jini shine yake neman halaka ka yake fatan ka mutu yake ragade ƙasanka bayan ka ta lalace wani dan uwan ba albashinka to baran gaya maka zamantakewa ta da kai daga yanzu da nake magana ta yanki don allah ya kai haƙuri abun ba haka bane wallahi na yi ƙoƙari don in tallafi rayuwarka na baka jari miliyan talatin talatin har sau uku ka batas na gina ma kanti a kasuwa na zuba ma kaya na saka ciki ka bata na gina ma gida ka zauna ka saya ka bata na baka motoci daban-daban guda uku na saya ma da kuɗi na ba na wani wani ka saya duk dan tunanin kai jinin jiki na sannan dalilin fa dai sana dago ka na saka ka a gidan nan kenan dan ka zauna da ni dan baka isa ka sayar da gidana ina ciki amma duk wannan da na yi ban kubuta wa raina kake nema ko to yanzu hali ya yi juyin juya hali ya juyo za ka tashi ka kwashe tsohuwar matar ka kuma ba zai yi ba wa yanzu ina Allah ya jimana ina da gado a ciki wanda kai da kanka ka siyar min da gadon ka da kawai ko da na ka gado da ka siyar min da na wanda na mallaka na da ka ba ka Ka je can irin rayuwar da muka sani kada su tuni da da ka to irin rayuwar da muka saba can ita ce asali ko mm. ka je can dama hausawa sun ce dan duk da matsiyaci yake to duk abin da ya samu a duniya ko jira shi dan kaɗan ne kafin tsayar da ko zama da Jalal. Kabiru. Wannan shi ne bayan Usman. Na. Ka yi haƙuri Usman. Na na maka maganar Ba baba abu ɗaya ne nake so a wurin ka wato abin da ke so shine dangin mahaifiyata na musu alkawari akan daidai daidaita tsakanin don Allah dan annabi ka taimaka ku sasanta na biyu kuma akwai yarinya da su dai sai ke so don Allah a taimaka a gaggauta a auren su <laughs> sai kuma da ƙarshe a yi wa alhaji domin shi ya taimaka wajen gaya mai inda iyayen mahaifiya da suke wato tun bayan rasuwar marigayiya mahaifiyarsa na yi ƙoƙari na gano inda iyayenta suka koma saboda ka da ta shiga tsakanin kuma na barwa kaina wannan sirri saboda rana ne kamata yau to wa allah allah ya kawo ranar wato alhaji faru dangantaka ta da kai ta wuce aboki ta zarce amini yanzu fa kai a guri na ka zama amini kuma ka zarci waɗanda suke ganin cewa su 'yan uwana ne na jini so shi tsakanin tabbatar kana da rai ko mutuwa ne baya na ba za ta cutar ta ba na gode Allah ya zumunci dangane da maganar su dai ka je ka shirya da abin da za ka shirya a zuwa sami ba wani ba kai din ne, kashi a wannan yaro a gwashana don kuwa idan ya koma ya zauna tare da su rayuwarsa za ta gurbace kamar yadda ta su ta gurbace gare ya zauna kai ka ɗauke shi je ya zauna tare da kai tashi ku ka kai shi gidan kare ka kai shi gidan ka ba nan gidan ba kai ka ci gaba da wallahi ba za mu kuma alhaji ta wuce amma ku bar gida na nan da abada yaya yaya yaya zuciyar musulunci yaya duk laifin ka ne munafiki a yakunkumi ba ke ka sani ba na cewa mm, wannan ba kyau duka ce dole sai mun yi haka zai a cikin zai dawo kanmu lai kai cuce ni wallahi ba san koma kauye ba ya za a yi kamata an koma kauye na wani wakana kuma sake koma kauye bayan na zo birni na yi kilin na ci mai kyau na sha mai kyau na saba da jirmiya wallahi ba zan koma kauye na yi sussuke ba allah ba zan yi sussuke ba kin cuce ni wallahi suna zama su fara da yana lafiya ba abinda da na sa ce cewa dole sai mun yi haka Halloween. haske ni kuka Zaure ka ne na zaure ne kan fadan wanka Sassakin yi in yi a gadina Zo, zo ba mu